masu kallo barkan ku da warhaka yau malama zindin yau na kawo muku abin da ce je zan kawo muku wato yau zan yi magana akan zallan mu mata eh akwai wani abu da na kawo muku wani albishir na kawo muku ba san da shi ba ba wani albishir bane amma na san dai wanda zai suka san amfanin shi za su ji daɗin shi sosai da sosai wato turarruka aka kawo muku su humura su madaran turarruka lafiyayyu masu kyau masu ƙanshi masu tare sha'awa masu kwantar da sha'awa masu sa miji ya da abin da bai yi niyyar badawa ba in Allah yadda za a kawo muku nan ba da jimawa ba in Allah yadda an riga an kawo kayan an yi komai amma za a kawo muku ba da jimawa